yau alhamis takwas ga watan ramadan hijirar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu da da dari hudu da talatin da shida, daidai da da biyar ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha biyar. a ci gaba da karatun littafin masu wata akhlaq salaf na fadilatu sheikh a dr mahmud al-misri abu ammar allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka gabatar da bayani a karatun da ya gabata cewa wannan littafi littafi ne na alkhairi da allah maɗaukin sarki ya mana baiwan fara karatun shi a cikin wannan wata na ramadan domin mu tabbatar da mun ɗabi'antu da kyawun ɗabi'u irin na magabata domin mu tsira a duniyarmu da lahirinmu a karatun da ya gabata nawas dan sam'an ya ce ya tambaye annabi an albirri wal ithim menene albirru ko menene al ismu sai annabi ce albirru husnul khuluq albir shine aikin da'a zamu zo mu ji lesal kaza kaza annabi ce kyawawan dabi'u menene zunubi kuma annabi ce ma haka fi sadarika shine abin da ke damun ka a rai wa karhita an yattali alaihin nas kuma kullum kana nuku-nuku da shi baka son kowa ya gani eh wannan shine zunubi akwai wacce a nan tana aikata sabo da za ta so wata ta ga saban take duk abin da kike ta nuku-nuku da shi wannan shine me shine al'isin an gane wannan da kyau to ki duba ki gani in dai kina da kyakkyawar ɗabi'a to ku insha Allahu ta'ala zaki dace da aljannan da za mu karanta a cikin wannan aya aya ta 177 cikin sotul bakara wanda Allah madaukin sarki bayanin menene albirru kuma za mu ji sharhin albirru a cikin wannan ayar za mu tashi gaban da mala ya ce husnul khuluk au sa'u wa mimma na kun ga kyawawan ɗabi'u da muke magana a kai ko to sun fi faɗi sama da zatonmu sun game abubuwa da dama waɗanda ba ma zatonsa a matsayin cewa kyawawan ɗabi'u ne akwai ababen da muke gani ba ma tsammaninsa a matsayin husnul khuluk ashe husnul khuluk ne malai ce wata ammalo ma'i lahi jalla wa'ala fi suratul bakara ku zo mu tsaya mu lura da kyau mu fahimci faɗin allah maɗaukin sarki a cikin suratul bakara da yake cewa laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib laisal bir ba shine albirru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib kawai a ce kuna sallah ki kalli gabas ne ko yamma ne inda da alƙibla take ki juya ki ce wai kawai wai nan ne kaɗai ibadan Allah a walakin albirra man amana billah albirru Allah da kanshi yace shine imani da Allah kenan ki tsare imaninki da Allah ki kiyaye duk abin da zai bata ki yana daga cikin kyakkyawan ɗabi'a ai zuwan ku makaranta kullun nan da kuke yi ana ƙoƙarin haskaka muku imaninku da kuma tara duk abin da zai kawo mai imanin tarnaki da illa to wannan menene albirru ne kyakkyawan ɗabi'a ne kun gano wannan da kyau ku sai ce wal yawmil akhir da imani da ranar kiyama wal mala'ikati da kuma yadda da mala'ikun Allah wal kitab da imani da alkur'ani da sauran littafan Allah wannabiyina da kuma yadda da dukkanin annabawa waɗannan gaba ɗaya suna daga cikin ayyuka kyawawan ɗabi'u duk mutumin da bai da kyakkyawan ɗabi'a zai wahala ya tsara irin wannan imanin kun gano wannan da kyau ko wa'atal mala ala hubbi to kun ji yana daga cikin alaman da za a fahimci cewa wane yana da kyakkyawan ɗabi'a shine yana son kuɗin shi hidiman gaban shi ya ɗauka ya bada fi sabilillahi alama ne babba daga cikin manya-manyan alamun da ke nuna cewa mutum yana da kyakkyawar ɗabi'a amma a lokacin da kike nuku-nuku kike ganin ke don menene za ki ɗauki dukiyanki ke bada saboda Allah to wannan yana nuna cewa kina da muguwar ɗabi'a da ke kulle a cikin ranki domin kenan sabon manza Allah ba su da wayo ne irin naki ba son dukiya ne irin naki da ya sa lokacin da annabi ya umarce su da su ba da dukiya a fagage da za a gina addini a taimaka ma al'umma marasa ƙarfi su suka ɗauki dukiyan suna so suka bayar ƴarwa ke makan ki fada dukiya da ake cewa ki ba da yi addinin allah hidima ana yi maki asusu ne da za ki ɗiba a ranar lahira kin ji ɗaya na biyu kuma fada da zuciyanki da za ki ɗauka ki bayar ɗin ba ki damu ba wannan yana nuna cewa kina da albirru kenan kina da husnul khuluq zawal qurba in ke kina da hali to ki taimaka ma dangin ki na kusa akwai wanda tana da arziki yana ba za ta iya dauka ta taimaka ma danginta ba kanninta da yayyinta kannun uwa da yayyin uwa kannun uba da yayyin uba duk ba za ta iya taimaka masu ba to in kinga kina da kuɗi dangin ki na wahala ko to baki da ɗabi'a ne mai kyau amma alaman kyawawan ɗabi'u ga mutum shine kar ya bar dangin shi cikin wahala kuma yana da wadata ana fahimta waliyata ma da kuma taimakawa marayu nan za a zo ta wa'azi cewa ranar marayu ko makon marayu a taimaka ma marayu a yi kaza mutane suke to taimaka ma marayu a yi masa kayan sallah a ba su abin da za su ci a yi masa kaza a yi masa kaza alama ne daga cikin alamun kyawawan ɗabi'u wal masakina da kuma taimaka ma miskinai talakawan gari talakawan gari suna da bukatan a taimake su ke ko mai yiwa kina da yadda zaki taimaka ma talakawan nan ina ki shawara kimar mazaki sai ce wabnin sabil da matafi matafiya da dama sukan shiga halin katsewan guzurinsu amma abin da kai ci mutane suna da yadda za su taimaka wa matafiyan ne sai suke yana daga cikin taimakon matafi gyaran hanya hanyar ta lalace a ji a gyara domin ba gyaran hanyar ba motan za ta iya fasa taya a wajen ya kwana wajen kuma bai da guzar da bai ci abinci a wajen yana daga cikin taimaka ma matafi a tabbatar da tsaro a hanyar a wannan zamanin yana daga cikin taimaka matafiya fa da aka yi cire wannan checkpoint din da shugaban kasa ya ce a cire mutum sai kama hanya da ne zan je kaduna na dade a hanyar kaduna shine yi minti 40 amma yanzu zan je kaduna ina ware awa biyu ne don ban san checkpoint na ɗaya ko na biyu ko na uku minti nawa zan yi a wajen ba ku gano wannan amma yanzu da aka ce an yaye waɗannan abubuwan to ina sa ran zan auna an ga minti nawa zan yi zuwa kaduna kuma ba fa abin da ake a wajen checkpoint din nan ba abin da ake ko za su tsara mutane sai wuce daidai wata mota sun zo sun ganta mai tammani ne ce ke tsaya can ta kuma ka je ka bayar in yamma ta yi su tafi suna bin masu shaguna suna ba da canji kama wasu almajirai kudai na ganin laifinsu a kasan da aka cutar da su inda an yi ma jami'an tsaron ma abin da ya kamata a yi masu saje suna maula ta si da maula ta balarabi wallahi ba za su yi ba kuma an ba cikin wahala cikin kunci ku je ga gidajensu da yadda suke rayuwa da iyalansu amma ku je ga yadda 'yan siyasa suke da murmusan dukiyar mutane wannan ba daidai ba ne ina fatan mun gano wani da kyau a taimaka masu gwamnati ta yalwata masu albashi a masu gidaje masu kyau su kuma su ji tsoron allah su ma talakawan ne iyayensu talakawa ne yan uwansu talakawa ne su daina tozarta mutane akan hanya ga jami'in tsaro ya rike bindiga yana ce sai in harbe ka akan me me kai mashi in harbin yake son yayi ya rubuta ma hukuma ya ce a kai shi sambisa mana ya yi har ya gaji kun gano wannan da kyau ku ya harbi talaka bai da makami kan mi ko kuma talakawa ku daina shige masu kun gano wannan mutum da makami a hannun shi ila yi ni da yunwa ba kawo mai abinci ba an mai kaza an mai kaza kai kuma ka zo ka rufe shi da bakan magana kuma ga shaɗan na yawo a bayan ƙasa. ila bai ninya harbin ka ba sai hannun shaɗan ta matsa kunaman wallahi shaɗan na wannan iskancin kawai sai ki ji daram sai kuma ya shiga cikin nadama al'umma shiga cikin nadama su kuma direbobin tanka su rufe hanya kun gano wannan da kyau ko wallahi duk wannan abin zai iya yiwuwa shi sa in yace ki ce to in yace bari ki ce to a wuce lafiya mun gano wannan amma fa ina gaya mu lokacin tauye haƙƙin talaka da izinin Allah ya wuce a ƙasar nan Allah ya wuce ya wuce Allah madaukin sarki ya samu dace to shine sai yake cewa wabnas sabil wasailin da wanda suka zo roƙo har wanda ya zo roƙo bai da shi a taimaka mashi kyakkyawan biya ke sa ke ɗauka abin da kika mallaka ke ba su ofin rika da kuma haɗa kuɗi domin a sai bayi a ‘yanta su ko haɗa kuɗi a ji gidan yara ‘yanta mutane yanzu ba ga abin mamaki ba Ƙungiyar kiristoci ne fa masu tallafawa na ji suna faɗi a gidan rediyo sun je gidan yari sun biya musulmi uku kuɗin taron da ake bin su an sake su Ƙungiyar kiristoci daga coci sannan sun kai abinci gidan yari a raba ma musulmi na buɗe baki don allah mu a ina muke mu banda ƙoƙarin neman sa'an junanmu da cin mutuncin junanmu ba abin da muka sa gaba yanzu wancan aikin ga kiristoci can sun tabi gidan yari suna yi to allah kaɗai san irin taimakon da su kuma suka yi ma mutanensu mu kuma gashi mun kima namu mu je mu ta yi wa qama sala Sai da sallah mutum bai da kyakkyawan ɗabi'a wala bai iyawa za mu sharhin wannan wa atar zaka mutum bai da imani da kyakkyawan ɗabi'a bai iya ba da zaka walmofo na bi ahadihim iza ahad sannan da cika alkawari da mutum ya yi alama ne cewa mai wannan ɗabi'a yana da kyakkyawan ɗabi'a wasabiri na fil ba'asa iwad darra sannan mutum mai haƙuri a lokacin tsanani da kunci wa hinal ba'asi da sanda ake cikin yaƙi da yanda ake cikin matsala ki haƙuri ki daure saboda neman yardan Allah alama ne daga cikin alamun kyawun ɗabi'u ula'ikan alladhina sadaku Allah ce kun ga masu irin wannan to su ne waɗanda suka yi gaskiya su gasgata Allah kuma za su tashi da cikin masu gaskiya wa ula'ika humul muttaqun Allah maɗaukin sarki ce waɗannan su ne kaɗai waɗanda suke da takawa suke da tsoron Allah Allah ka sa muna cikinsu sakamakon ƙurewar lokaci anan nan za mu saurara sai Allah ya kai mu karatu a gobe za mu tashi mu ji jawaban da malam zai mana a nan Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum